bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga a nan garin Bauchi a cikin jihar Bauchi a wannan yammaci na ranar Alhamis yau bakwai ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1433 wanda kuma ya zo daidai da 26 ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da sha biyu a wannan majalisi da albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke cikin tafsirin suratun nahal kafin mu kai ga ayoyin da za mu yi tafsirin su a yau za mu ansa tambayoyin da suke hannu suke amfani da ilimin taurari wajen duba da tsubu yana so a bambance masa tsakanin tsubu ko duba da kuma ilmin haiɗa wanda muka yi magana a kansa jiya babu shakka bambanci tsakaninsu ba gangani ba ne wannan ilimi ne da ubangiji ta'ala ya hore wa ɗan adam na ya gane lokuta ya gane lissafi na watanni da shekaru da awowi saboda haka wani ilimi ne wanda yake da asali wancan kuma ilimi ne na shekaru wanda ba shi da tushe ba shi da asali bari ma shiga ne haƙƙin ubangiji wanda duk ya ɗauki ilimin taurari a matsayin wani ilimi da zai iya gane wani abu na gaibi ko zai iya cewa ya san wani abu na gaibi da shi to wanda ya shiga haƙƙin Allah babu wanda ya san gaibi sai Allah ya ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah waɗanda suke sammai da waɗanda suke ƙasa duka babu wanda ya san gaibi sai Allah to duk mutumin da zai yi da'awar ya san gaibu Ta wannan ƙarya yake ilimin gaibi wannan ilimi ne da ubangiji ta Ala shi kaɗai ya bar wa kansa saninsa taurari ba za su sanar da kai abinda mutum zai iya sabo ba na nasara ko rashin nasara ko abinda mutum zai iya sabo a rayuwarsa na arziki ko rashin arziki ko lafiya ko rashin lafiya wannan taurari ba za su iya gaya maka komai game da wannan ba saboda haka mutumin da zai yi da'awar wannan babu shakka ya yi da'awar wata sifa ta ubangiji ya ɗauki wani haƙƙi na ubangiji ya jingina wa kansa shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsananta magana akan wanda zai je gurin dan duba ko da bai gaskata shi ba in dai har zai je ya yi masa tambaya to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsananta hukunci a kansa yace man ata arrafan kahiran aw arrafan fasalahu lam tuqbal lahu salatu 40 yawma wanda dai yaje gurin dan duba yayi masa tambaya to za a karbi sallarsa ta kwana 40 ba za a karbi sallarsa ba ta kwana 40 wato dole yayi sallar amma koda yayi ba shi da ladanta koda yayi ba shi da lada kuma dole ne yi in bai yi ba kuma ana bin su sallah wanda kuma ya da tashi to wanda ya cewa abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi na alqur'ani annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man ata kahiran aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad wanda duk ya zo gurin boka ko dan duba ya gaskata abin da yake faɗa masa to wanda ya kafircewa abin da aka wa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da aka wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani alqur'ani kuma karara ya bayyana cewa sanin gaibu ilimi ne da Allah ta'ala ya ke banta da shi da huwa fatihul ghaib wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu shi yake da mabudan gaibi da babu wanda ya san su sai shi to wani yazo ya ce ya san su babu shakka wannan Ya yi wa Allah ƙarya shi yasa Annabi sallallahu alaihi Aisha radiyallahu ta'ala anha kamar yadda yake cikin sahih al-Bukhari take cewa duk wanda ya baka labari cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya san gaibi to ƙarya yake man haddathaka anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'lamu al-ghaiba faqad kadhab a wata riwaya faqad a'zama al-firyata 'ala Allah wanda duk zai ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya san ya san gaibi to wannan yayi babban kagi yayi babbar ƙarya ga Allah saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama shi da kansa ta lau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma massani as-su da a ce na san gaibi to da shi in kewaita alkhairi kuma babu wani mummunan abu da zai same ni to idan annabi sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa bai san gaibu ba yaya wani kuma zai yi da'awar ya san gaibu annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda a cikin sahihaini littafin bukhari da muslim wata rana sun yi tafiya da sahabbansa cikin dare taurari sun fito sai yake cewa sahabbansa kun san abin da ya ce suka ce a'a ya rasu rasulallah ubangiji yana cewa asbaha ibadi mu'min bi wa kafir to cikin bayina an waye gari da wanda ya imani da wani da wanda ya ce mu wanda ya imani da ni shine wanda ya ce mutsirna bi fadlillah Allah shine yake ba mu ruwa da falalarsa wanda kuma ya kafirce mu ya yi imani da taurari shi ne wanda yake cewa na mai nau'i kaza an yi mana ruwa da tauraro kaza wato samuwar tauraro kaza shi ya sa muka samu ruwa ko tauraro kaza shi ya babu ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ubangiji yace fa mu fa hada kafiru bi mu'minin bil kawaki wannan ya kafirce mu ya imani da saurari saboda haka batun cewa akwai wanda zai buga ƙasa wai ya gaya maka gaibi ko ya faɗa maka sa'a ko rashin sa'a wannan kafirci ne kuma yadda da wannan kafirci ne shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana cewa a bokaye suna amfani da aljanu wajen sato musu ji su gaya musu abin da yake gaskiya kwara ɗaya ko kuma su ya ta da ƙarya tara saboda haka in suka gaya maka magana ɗari to da ke in aka yi dace ka samu ɗaya ta zama gaskiya sauran cikin tara duk ƙarya ne saboda haka bokaye da 'yan duba maƙaryata ne matuta ne zindikai ne kuma ba musulmi ba ne sai sun tuba sun koma ga Allah haka da duk wanda ya yarda da ɗan duba ko wani boka to shi ma wannan yayi ban kwana da abin da aka zo aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi na alqur'ani ya karyata ayoyin Allah da jik waɗanda suke magana akan cewa sanin gaibi alghaibul mutlaq wannan haƙƙi ne na ubangiji shi kadai don haka babu mahadi tsakanin ilmul hay'a ko ilmul falak da kuma abin da ake kira ilmul tanjim waɗannan ana kiransu al-ulajjibun waɗanda suke ba wa taurari tasiri cewa taurari suna da tasiri wajen su haddasa wata sa'ada ko su haddasa wata shakawa a doron ƙasa babu shakka wannan shirka ce ga Allah kuma kafirci ne sai wanda yake tambaya cewa a gaya masa menene bambanci tsakanin boka da ɗan tsubbu to yanzu muka gaba bayani da bokar da tsubu dukkanin su jirgi ɗaya ɗauko su boka shi ne tani dan tsubu kalmar kawai aka gyara amma shi ba ka ce da shi boka ɗin an ɗauko kalmar ɗibbo wacce take nufin magani wanda kuma wannan an san abu ne da asali a shari'a to amma dan a rufe abin da yake na bokanci da makon a ce masa boka sai aka ce masa ɗan tsubu amma bokan saboda aka kankare wata wata idan ka ga wanda ake cewa ɗan tsubu ka kira shi boka kada wannan ka sa wato kalmar ɗan tsubu ta hana ka kirawo shi da sunansa na hakika sunansa na yanka da shi ne boka saboda haka wanda yake harkar magani wanda likita yake ce masa ko mai ba da magani ko ba da maganin gargajiya amma lokacin da ake wa ɗan tsubbu babu shakka za ka samu yana buga ƙasa yana da awar cewa yana da rauhanai wanda suke kawo masa labarai kuma ƙarya yake babu wani ruhani da zai kawo masa wani labari in ma akwai aljanu tare da shi waɗanda yake amfani da su to bauta musu ba yadda za a yi aljani haka kawai haka kawai ya shige maka hidima kana ɗaga haka kawai ya zama ka ya rika taimaka maka ba zai yiwu ba sai dai ku rika ainihin ba da gishiri in ba ka manna ka yi masa abin da yake so ka yi masa shi ma ya masa abin da yake so ya mata. ba zai yiwu ba haka kawai ya yi taimaka hidima wannan kofar an rufe ta tun daga kan annabi suleiman alaihi salam tun daga kansa aka rufe wannan kofar lokacin da ya yi addu'a yake cewa rabbi kulli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab yace ya ubangiji ka gafarta min ka yi min kyauta da wani mulki da babu wani wanda zai kamace shi zai cancance shi bayana domin kai ne da yawan kyauta to don haka Allah ta'ala ya sakkare masa ya hore masa aljanu suna masa hidima ba dare ba rana ko annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama duk matsayinsa bai nemi wannan matsayin ba ga ya nema zai samu to amma saboda addu'ar da annabi suleiman ya yi sai ya girmama addu'ar ɗan uwansa suleiman alaihi salam lokacin da yana sallah shaidanu suka bujuro masa suka yi kansa da niyyar su far masa su bata masa ibadarsa har ya shaƙi ɗaya har sai da ya ji danshin harshensa a kan hannunsa daga baya sake shi sahabbai ba su san da yake faruwa ba sun daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gaba sannan kuma suka ga ya jinke hannunsa ya tuki ba su san me ya faru ba tunda su ba gani shi suke yi ba innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la taraw la taraw la tarawnahu yana ganin ku ta inda ku ba ku ganin sa saboda ka su ba su san me ya faru sun dai ga wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah bayan an gama suke tambaye shi yace wani shaidani ne na aljanu ya bujuro yana sai bata min sallah shine na shaƙe shi hatta wajadtu barda lisanihi ala yadi sai da danshin wato harshen sa wato sai da ya jalalo harshen saboda shaƙa da makara sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba dan laula da'watu akhi sulaiman la rababtuhu bi sariyati al-masjid hatta yatufa bihi wuldan al ba dan addu'ar dan uwana sulaiman ba da na daure shi a jikin birkan masallaci har yaran madina su zo su yi ta yawo da shi to amma saboda addu'ar annabi Sulaiman sai bai yi haka ba shi yasa a tarihin manzo sallallahu alaihi wasallam ba za ka taba ji inda ya ɗora ma wasu aljanu aiki ba ya aike su ko ya sa su wata hidima ko suka je suka kawo masa wani labari duk wani abu da yake yi da sa yake yi su yake turawa su je su in labari ne su za su kawo masa in wani sako ne su za su kai in wani abu za a karbo su za su karbo in wani farmaki ne da samame su za su kai ba wani aljani da annabi da annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da shi saboda waccan addu'a saboda annabi Sulaiman ya rufe wannan kofa don haka duk wani wanda zai zo ya amfani da aljani wajen wata buƙatar sa to bautar aljani ne in an bauta maka to zai kai ma zai maka wanda kuma ba irin ba irin wannan bane annabi Sulaiman ne shi annabi Sulaiman sakkara musu wato hore musu su Allah ta'ala yake jujjuya su yadda yake so shi yasa Allah ta'ala yake zai mana da gobe kiyama ranar da za a tara mutane da aljanu ana musu shari'a ga mutane waɗanda suka bauta wa aljanu ga aljanun da aka bauta masu an kawo su gaba ga ubangiji za a yanke hukunci waye ke da laifi a cikin su Allah ta'ala ya ce wa yawma yahshuruhum jami'an ya ma'shar al-jinni qad istakthartum min al-ins fa qala awliya'uhum min al-ins ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء ربك إن ربك حكيم عليم ubangiji ya ce ranar da zai tara su gaba daya ya ce ya ku dandadan aljanu da distaksartun min al-ins kun yawaita fatar da mutane kun fatar da mutane da dama sai waɗanda suke ma'abotansu abokan harkarsu daga cikin mutane sai su ya sai su ce wa ubangiji bari istamta ba'duna bi ba'd wa balagana ajrana alladhi ajjalta ce a ya ubangiji mun dai jiyar da juna daɗi ne mun yi musu abin da suka nema a wajen musu ma sun yi mana saboda haka yanzu ga ƙarshen mu ya zo ga su gaba ga ubangiji za a yi musu hisabi ga wannan lokaci Allah ta'ala ce to za a tattara su a karkata su a jefa su wutar jahannama don haka kaga babu wani wanda zai ce wai shi yana rukuya amma kuma aljanu suna taimaka masa ɗayan biyu ne ko dai makaryaci ne kawai yana yin haka ne don ya samu kasuwa a ɗauka cewa shi ya riga har aljanu ma harka suke da shi ko kuma da gaske yake aljanun suna taimaka masa amma bai na bauta musu wanda duka ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa biyu abu ne wanda yake mara kyau saboda haka babu maganar cewa wai akwai wani wanda yana da wai wasu ruhanai aljanu ne na kirki waɗanda suna taimakonsa wannan ba gaskiya ba ne abu na biyu da za mu ambata kafin mu shiga tafsiri akwai hadisan jaririn na abdullahi bajari a cikin sayo muslim da yake cewa wata rana wasu mutane daga ƙauye sun zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cikin majalisarsa mutane ne daga ƙauye suka zo suna sanye da riga ta so annabi sallallahu alaihi ya dubi yanayin da suke ciki sai ya kula cewa suna cikin bukata suna cikin wahala saboda haka sai ya tashi ya ya da sahabbansa akan a taimaka ma waɗannan bayan Allah ba wani lokaci sai ya ga jinkiri wato ba a yi kazar-kazar ba a yi gaggawa wajen a yi wannan wato kare taimakon ba to sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai can wani daga cikin al'ansar wato cikin mutanen madina sai ya je gida sai ya taho da wani kunshi na azurfa wato wata jaka da take ɗauke da azurfa sai ya zo ya ajiye sai wani ma ya gani shi ma sai ya je ya kawo kafin ka ce ne sai ga an cika guri da dukiya ta taimako ga waɗannan bayan Allah mai kawo abinci ya kawo mai tafi ya kawo wanda zai da kuɗi shi ma ya kawo to har aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ga aka gane alamar farin ciki a fuskarsa wato da can hankalinsa ya tashi ga mabukata amma an rasa masu taimaka musu da aka yi haka sai aka ga alamar farin ciki a fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam to shine a lokacin yake cewa ban sanna sunnat man sanna fil islam sunnatan hasana fa umila biha kana lahu ajruha wa ajru man amila biha لا ينقص ذلك من أجورهم شيء ومن سل في الإسلام سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء النبي صلى الله عليه وسلم يجي والنبي سنة سنة لكيو أبو سلينج سنة أكي أيكي لولا السنة تو يلا للادا ولا يأيكي لإتاعه ba tare da wato wani abu na ladan shi ne shi mutumin ba ya wato shi wanda ya aiki da ita din ya rabu haka nan wanda ya sunnanta mummunan sunna a musulunci aka yi aiki da ita to akwai alhaki akwai kamasho da zai dauka na waɗanda suka yi aiki da ita ba tare da ya sauye musu alhakinsu da komai ba wannan hadisi <clears throat> mun ambace shi ne domin jan hankali bisa ga halin da 'yan uwanmu suke ciki wanda ambaliyar ruwa ta same su a jos da yawancin mu na da labari da irin asarar rayuka da aka yi da kuma gidan gidajeji da dukiyoyi waɗanda yawancinsu yanzu suna nan babu wasu guri ma da za su zauna kuma kun san ba taimako za su samu daga gwamnati ba kuma musulmi ne ɗan uwanmu a saboda haka akwai buƙatar mu taimaka musu yana da kyau kowa daga cikin mu ya ji cewa shi abin ya saka yana buƙatar taimako don haka yadda zai buƙaci taimako ya ji cewa ɗan uwansa ba yana da buƙatar wannan taimako annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa masalin mu'mini da fi tawajjuhum wa tarahumihim wa ta'atufihim كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى wato misalin muminai wajen yadda suke san junansu suke tausayin junansu kamar jiki guda ne gangar jiki guda ɗaya ce idan shi ta kamin hu'uduwan duk lokacin da wata gaɗa guda ɗaya ta koka saboda rashin lafiya saboda ciwo ta da'a lahu sa'irul jasad bis sahri wal duka sauran jiki shi ma sai ya karba a kasa bacci kuma a yi ta zazzabi to haka annabi ya sifanta al'ummar musulmi ginin jiki guda ɗaya ne masalul mu'mini lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan nabi ce misalin mu'mini da dan uwansa kamar gini ne da sashen sa yake karfafa sashi saboda haka akwai buƙatar mu taimaka wa uwanmu da duk abin da ya sawwaka kada kuma ka rena abin da kake da shi matukar dai abinda za ka bayar mai amfani ne ka kawo sawa'un dukiya ce za ka bayar gwargwadon abinda Allah ta'ala ya hore maka ko sutura ce ko kayan abinci ne duk abinda Allah ta'ala ya hore maka za iya bayarwa don taimaka ma waɗannan bayan Allah to kada ka yi ƙasa a gwiwa ka kawo wannan masallaci akwai kwamiti kamar yadda aka saba duk sanda irin wannan ya ta faru ana tsayawa a nan gurin a ba da irin wannan sanarwa kuma a samu masu taimakawa da yawa balma kamar yadda nake ji ba inda ma ake taimakawa mutanen da idan wani abu ya same su kamar a nan bauchi to ya kamata a ci gaba da rike wannan matsayi kuma aljanna ce muke saya da wannan dukiyar da Allah ta'ala ya bamu mu sani cikin sahabbai da dama a kodin da dukiyarsu suka sayi aljanna irin su sai da usman wanda saboda ganin bukatar da musulmi take da ita na ruwan da za su sha gashi kuma babu isasshen ruwa a madina gari da da za a samu ruwan ta wani ce wanda shi kuma sai an saya kuma ba kowa yake da kuɗin saya ba annabi ya ce wanda waye zai sayi bi'ir ruba in ya saya sakamakonsa aljanna sai na usman yayi yi ya kowa ya biya kudin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma zarra usman ma amila ba daga yau duk abinda usman zai yi ba zai cuce shi ba wato ya yi hasana ɗin da za ta share masa dukkan wani abin da za a kama shi da shi a ce an kama shi da shi na laifi Saura ka wata kofa ce ta sayan gidan aljanna ta kuma haɓaka dukiyar da Allah ta'ala ya baka Allah ta'ala ya sa mata albarka وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون duk abin da zaka bayar dan Allah to Allah ta'ala zai yinninka maka man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu ad'afan katira wa ai zai ba wa Allah kyakkyawar rance idan Allah tashi Allah ta'ala ya tashi biyan sa shi kuma ya ka masa ninkin ba iyaka saboda ka wata dama ce wata kofa ce da za ka taimaka wa yan uwanka ka samu yarda Allah da fata yan uwa za a taimaka kuma kofa a buɗe take a wannan masallaci duk sanda aka zo tun safe har zuwa shan ruwa za a samu waɗanda za su karbi wannan agaji da wannan taimako da fatan Allah ta'ala ya ba mu zuciyar taimakawa ya ba mu zuciyar agazawa ya ba mu zuciyar da za mu tausaya wa 'yan uwanmu sai mu shiga bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون نعم <clears throat> الله تعالى يشي والله يعلم ما تسرون وما تعلنون وما الله ينا سند أبن لكتي قوي وانا كما أبن لكتي بيناها والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون kuma waɗanda suke bautawa ba Allah ba ba za su iya halittar komai ba su ne ma ake halitta amwatun ghayru ahya matattu ne ba masu rai ba wa ma da ayyana yub'athun ba su san koyaushe ne ma za a tashe su ba ubangiji ta'ala ya ci gaba da kushewa waɗanda suka riki wani abin bauta ba Allah ko menene shi da masu bautar gumaka da masu bautar mala'iku da masu bautar annabawa da masu bautar salihai da masu bautar kaburbura da masu bautar itace da masu bautar lera duk wani abin da zaka bauta wa ba Allah ba kare ko wani abin bauta ba Allah akwai masu bauta wa lera masu bauta wa kuɗi a saboda kuɗi ya yarda ya yi digirgiren imaninsa ko ma ya yi barinsa saboda ya samu kuɗi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ta isa abdud dirham ta isa abdud dinar kaga annabi kira shi abdud dirham bawon dirhami dinari bawon duniya ya yarda ya bauta wa dukiya ko da kuwa zai rasa imanin sa zai rasa aqidarsa to ko menene kuke bautawa wani Allah ba Allah ba to kuna cikin waɗanda Allah ta'ala yake kushewa cikin waɗannan ayoyi Allah ce wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linu Allah ta'ala yana sane da abin da kuke koyewa da abin da kuke bayyanawa a nan kamar hannunka mai sanda Allah ta'ala yake musu dangane da abin da suke bautawa ba Allah kan baya Allah ta afa man yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun yanzu ashe wanda yake yin halitta zai zama daidai da wanda ba zai iya halittar komai ba ashe ba za ku azantu ba to kwanta sannan kuma yake nuna musu cewa abinda kuke bauta wa ɗin ba su san sirrin ku ba ba su san alaniyar ku ba ba su san abinda kuke koya ko kuke bayyanawa ba ba su san komai na ku ba yaya za a yi kuma ubangiji wanda za a bauta masa ya zama yana da irin wannan nakasa ubangiji ba zai zama mai nakasa ba wanda bai san sirrin ka da ka ba wannan nakisi ne mai nakasa ne don haka babu kuma yadda za a yi mai na kasa ya taɓa zama Allah abin bauta masa Allah da ake cewa ku bautawa ya san abin da kuke ɓoyewa ya kuma san abin da kuke bayyanawa Allah ya alamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad wa kullu shay'in indahu bi miqdar alimul عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار wannan shine Allah wanda ya kamata ku bauta masa ya'lamu ma tahmilu kullu unsa ya san abin da kowace mace take ɗauke da shi a cikin wannan sanin ba wai kawai ya san wato cewa akwai ciki ba ko za a haifi namiji ko mace ba wannan kawai ake nufi ba a'a dukkan wani abin da yake da alaka da wannan na cikin cikin wani irin na farko yin shi namiji ne ko mace sannan kuma dogo ne ko gajere bari ne ko baki ne zai zo da lafiya ko ba zai zo da lafiya ba zai yi arziki ko ba zai yi arziki ba zai yi ilimi ko ba zai yi ilimi ba zai yi shugabanci ko ba zai yi ba zai yi tsawon rai ko ba zai yi tsawon rai ba duk wani abin da ka sani wannan da yake cikin ciki zai zama yana da shi a rayuwarsa ubangiji ya sani kaga babu wanda ya san wannan wannan shine ma'anar ma tahmilu kullu unsa wa ma tazidu al-arham wa ma zat, da abinda wato mahaifa take ragewa da abinda take karawa da wacce za ta yi bakwanni da wacce kuma za ta cika wa kullu shay'in innahu bi miqdar komai ubangiji ya aje shi da gwargwadonsa a tsare yake tafiya alimul ghaibi wa shahadati ya san abin da yake koye ya san wanda yake sarari alkabirul muta'al shine babba shine wanda ya isa yace sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustaqbil bil-layli wa sarihu bin-nahar duk ɗaya ne a gurin sa wanda zai yi magana ƙasa-ƙasa a ɓoye cikin ra'a ko a zuciyarsa da wanda zai fito ya bayyana ƙoro ƙoro kowa ya yi da wanda zai je cikin dare da wanda kuma zai fito rana tsaka ya yi duk a gurin Allah ɗaya ne in tuqqul in tuqqu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard wallahu ala kulli shay'in qadir ubangiji yace ka gaya musu in kun koya abin da yake ranku ko kuka bayyana shi ya'lamuhu Allah Allah ne ya san shi saboda haka ko ka bayyana ko ka ɓoye wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa in ka ɓoye ma ya san abin da yake wato a ɓoye ya san kuma wanda ma ya ɓuya ɓuya saboda ka babu abin da zaka ɓoye ubangiji alimun bi zati sudur ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur yastakhfuna min an-nasi wa la yastakhfuna min Allah وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله على كل شيء وكان الله بكل شيء محيطا وكان الله بما يعملون محيطا يستخفون من الناس ذات قوي وألا كان تكون قوي ومتعن ولا يستخفون من الله أما بذات قوي و ذات قوي وألا سوى haka باب وأمن ألا تعالى يكي yake ɓuya gare shi ko a ƙasa ko a sama ko a duhu ko a haske ko karami ko babba babu abinda zai uya ga Allah wa inda huwa fatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabitin illa fi kitabin mubin da haka babu wani abin da za a ce ubangiji bai san shi ba to ku waɗanda kuke bautawa ku gaya mun me suka sani ba su san komai ba ashe wanda yake da irin wannan sifa shi ya kamata a bautawa ko ko mai sifar da yake ta tawaya ce sifa ce ta nakasa wannan shine hannunka mai sanda da ubangiji yake musu ya ce musu wallahu alama ma tusirruna wa ma tu'linuna abinda kuke koyewa da abinda kuke bayyanawa Allah ya ya sani والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون waɗannan da kuke bautawa ba Allah la yakhluquna shay'an ba za su iya halittar komai ba ba abin da suka halitta ba kuma abin da za su iya halitta Ko wahum yukhlaquna a alhali ma su ne ake halittar su wato su ne ake su aka halitta su ne da babu su suka samu sannan aka yi abin da duk ake hada gumakan da su Allah shi ya halicci itatuwan shi ya halicci yunkun shi ya halicci karfin duk da wani abu da za ka hada gunkin da shi ko wani abin bauta Allah ta'ala shi yi shi ko kuma wani abin bauta cikin mutane da ake bauta ko cikin mala'iku ko cikin aljanu duk wannan halittar Allah ne Allah ta'ala shi ya halicce su saboda haka wanda bai yi halitta ba ƙarshe ma shi aka halitta kaga wannan ajizi ne wanda da yake ajizi gajiyayye to bai kamata ya zama Allah amwatun ghayru ahya matattu ne kuma ba masu rai ba wato matattu ne ba su da rai Allah ta'ala ya haɗa sifofin biyu ya ce amwatun sanda ya ce gairu ahya matattu ne ba masu rai ba gairu ahya ba wai wato maimaita kalmar amwatun sun rai a tana da ma'ana da zaman kanta gairu ahya domin a cikin matattu akwai wanda da yana da rai sannan ya mutu amma ko waɗannan gumakan da kuke bautawa da can ba su da rai saboda haka su tun asali ma matattu ne shi yasa aka ce gairu ahya domin a nuna mutuwar tasu ta asali ba su taɓa zama masu rai ba sannan a cikin matattu akwai waɗanda za su yi rai nan ba kamar ɗugon maniyyi da ake jefawa a cikin mahaifa sanda aka jefa shi ba a ce masa mere. amma daga baya ana hura masa rai kaga akwai wanda yake da can wato wato daman can ba ba mai rai bane kuma ba zai taba zama mai rai da kuma wanda shi ba mere rai bane amma kuma nan gaba zai zama mere. to shi kuma rayuwar ubangiji rayuwa ce da lam tusbaq bi adami wala yalhaquha mautu babu wani lokaci da za a ce ba Allah daga baya ya samu babu kuma wani lokaci da za a ce ubangiji ya babu shi saboda haka ubangiji rayuwarsa rayuwa ce ta kamala shi yasa Allah ke tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ce ala al-hayy la yamut ka dogara da mai rai wanda baya mutuwa duk wani mai rai zai mutu Allah shi kadai ne wanda yake alhayyul ladhi la yamut kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa aljinnu wal insu yamutun wallahu hayyul la yamut al insu wal jinnu yamutun mutum da aljan duk za su mutu Allah shi kadai ne mai rai rayuwar da da can ba za a ce babu shi ya samu ba kamar rayuwar mu kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan kaga da babu mu daga baya aka yi to ubangiji ba haka rayuwarsa take ba rayuwa ce ta fil azal tun tun da nan haka yake babu lokacin da babu shi kuma rashi ba zai riski wannan rayuwar ba a ce an rasa shi babu wannan shi yasa Allah ta'ala ya sifanta kansa da alhayu. sai kuma ya tsara allazi la ya mutu to su kuma waɗannan sai aka ce amwatun ne kuma gairu ahya matattu ne ba masu rai ba to yaya za a yi wanda yake matacce ba mai rai ba kuma ya zama abin bauta saboda haka ya tara dukkan wata sifa ta nakasa ta tawaya wa ma da ayyana yub'athun sannan ba su ma san yaushe ne za a tashe su ba ba su san yaushe za a tashe su ba malamin tafsiri suka ce wa ma yashkuruna su gumakan ba su san ko abubuwan da ake bauta ba su san ayyana yau ba a su yaushe ne za a tashi su waɗanda suke bauta mu waɗanda suke bautar ba da haka ku da kuke bauta mu su waɗanda kuke bauta ba su san yaushe ne za a tashi ku bayan mutuwa ba kaga babu maganar su muku sakayya akan bautar da suka yi muku don ba su ma san san da za a tashe ku ba in kun mutu ballan tana su bauta mu a nan an yi amfani da sigar mai hankali aka ce wa ma yash'uruna domin waɗanda ake bauta wa ba wai kawai gumaka ne. ba ba ne, ba al ba ne, ba al'ausan ba ne kaɗai. a an bauta wa bala'iku an bauta wa annabawa an bauta wa salihai to duk waɗannan masu hankali ne suna da hankali da Allah ya ba shi yasa sai suka yi rinjaye a wajen sigar ambatan wa ma yas'uruna ba a ce wa ma tash'uru ba aka rinjaye da janibin masu hankali akan waɗanda ba su da hankali sana wa ma yas'uruna ayyana yub'athu ba su ma san su waɗanda kuke bauta wa ɗin ba yaushe ne za a tashe su su waɗanda suke bauta ɗin ba ballantana su yi musu takayya kaga ita ma wannan sifa ce ta tawaya sifa ce ta nakasa sifa ce da take nuna jahilci ubangiji kuma yana da cikakken ilimi ya san abinda bai faru ba da wanda ya faru da wanda zai faru da wanda zai faru bai faru ba in ya faru ya zai faru ubangiji ya san wannan saboda haka ilimin ubangiji ilimi ne cikakke lan yusbaq bi jahl ولا bi نسيان ilimi ne wanda da can ba za a ce Allah bai sani ba daga baya sani kuma ba za a ce ya sani ba ya manta ba kamar ilimin kogoru ko ilimin duk wani mahaluki wanda da can bai sani ba daga baya sani sannan daga baya zai iya ya manta amma ilimin ubangiji kamar da ke cewa ilmu inda rabbi fi kitabin la ya zillu rabbi wa la yansa la ya zillu rabbi wa la yansa la ya zillu ay la yajhal ubangiji na ba zai jahilci wani abu da yake akwai ba wala yansa kuma ba zai manta ba saboda haka ubangiji yana da ilimi cikakken ilimi da ya wato ya fi karfin kowane ilimi amma ku abin da kuke bauta ba su da wani ilimi ba su ma san yaushe ne za a yi tashin kiyama ba ballantana har su saka mu wanda duk yana nuna tawayar abin da kuke bautawa ba Allah ba ashe Allah ta'ala wanda ya sifantu da sifofin kamala shi kadai ne wanda ya cancanci kuma wuta masa hmm. wannan shine tafsirin da malamai suka yi wa aya amma idan muka koma tafsirul ayyashi wani daga cikin manyan malaman shi'a yana da tafsiri yana nan an buga shi yana masu karanta littafan suna karantawa in suka koma ƙarƙashin wannan ayar su je su je da ya fassara ta halar za ka ga yadda ake bankara ayoyin Allah dan a ci zarafin wasu bayan Allah irin abin da ake magana din nan a ce akwai wani a ta'wilul mazmum wato bankara ayoyin Allah ko tawili wanda yake abin suka abin Allah wadai to a irin da wanda ya samu za ka samu za ku yi mamaki idan kuka je da masa wannan ayoyi na san duk wani wanda yake zai yi ko ya yi aikin jin larabci a bashi da iya jin gwanin gwangwaninsa in ya ji wannan ayar wannan zai da yadda da min dunin lahi la ya khluquna shay'an wa hum yukhlaqun amwatun ghayru ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'athun zai fahimce ta ko da a dunkule ne ko da ba a fasa masa ba aka yi masa bayani kuma zai tanaci inda ta sa gaba ana maganar cewa waɗanda kuke bautawa ba Allah ba ba za su halittu wani abu ba su ne ma aka halitta matattu ne ba masu rai ba sannan ba su san ma sanda za a tashe su ba ko ba su san ma sanda za a tashe ku ba ku masu bauta musu a yi muku hisabi wannan shi ne abin da kowa zai fahimta daga waɗannan kalmomi da ubangiji ya amfani da su a wannan aya amma abin mamaki mu ji abin da shi al'ayyashi yake faɗa kuma matsalar bai ma bar abin da ce shi ya yi tabarganarsa ba a sai ya jingina ma wani bawan Allah kun san ƙarya ba ta zama isa kaɗai sai an jingina mata wani abu da gaskiya sannan za ta iya samun tsaye kamar mutane annabi sulaiman matsafa a lokacin annabi suleiman suna so su yi kasuwa sai suka ce shi ma annabi suleiman da kuka ga ya samu wannan mulki sai da ya biyo ta kanmu shi ma tsafi ya zo muka ba shi abin da zai yi amfani da shi sannan ya mallaki aljanna ce wata ba ma ta tafi shayatin ala mulki suleiman wa ma kafara suleiman walakin da shayatin kafaru saboda haka shaidanu suka kafirta amma annabi suleiman bai yi sihiri ba sihiri kafirci da annabi suleiman bai kafirta to shi yasa ba za yi a faɗi ƙarya ba zunzurutun ta haka ta samu gindin zama sai an haɗa ta da wani abu na gaskiya to lokacin da ake ganin za a yaudari wasu to sai ake jingina wa abu jafa abu ja'far sadiq cewa abu ja'far sadiq ɗaya ne daga cikin bayan allah da ƙwarai wanda ahalus sunna suke girmama shi ɗaya ne daga cikin manyan sadiqai sai ake jingina masa ƙaryar kasancewarsa ɗaya daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce Jabir Jabir anan shine Jabir ibn Abdullahi al-Ju'fi wani narkakken dan Shi'a yake cewa wai ya tambayi Abu Ja'far yake cewa sa'altuhu an hadhihi al-aya na tambaye shi game da wannan aya ita ce wannan aya da muka karanta والذين يدعون من دون الله هزوا قرشي سيشي شيء الذين يدعون من دون الله وأن سكي بوتابا ألا ما وأن أكي نفي ألم سيشي أنا نفي الأول والثاني والثالث الأول والثاني والثالث ولا كناية سكي suna nufin abubakar da umar da usman wai su ne wallazina dau min dunillah sai yace kazzabu rasulallah bi qawlihi walu aliyan wattaba'uhu fa'adu aliyan wa lam yu'minu sai suka karyata manzon Allah suka karyata manzon Allah lokacin da yake musu ku jibinci aliyu ku bi masa biyayya sai suka yi masa tsiyayya kuma ba su tsince shi ba ma'ana ba su shugabantar da shi ba wa da'u ila wilayati anfusihim suka kira zuwa da shugabantar da su. kawunansu fadhalika qawluhu wal ladina yad'una min dunillah shi wannan shine ma'anar wal ladina yad'una min dunillah sai yace wa amma qawluhu la yaqulu shay'an ma'anar la ya kulkuna shay'an ay la ya abuduna shay'an ba abin da suke bautawa wato banza suke bautawa wa hum yukhlaqun sai yace ma'anarsa fa hum yu'badu su ake bautawa ma'ana su ba sa bautar Allah su ne ake bauta musu yace amma amwatun ghairu ahya amma qawluhu amwatun ghairu ahya yace abinda ake nufi kuffarun ghairu mu'min waɗannan kafirai ne ba muminai ba Ya ce wa amma qawluhu wa ma yash'uruna ayyana yub'athun da Allah ce wa ma yash'uruna ayyana yub'athun ce ma'anarsa la yu'minuna annahum yushrikun annahum la yu'minuna annahum yushrikun ba ta imani shirka tare da ya gudu gudunta fassarar aya haka ya ci gaba har ayar da take gaba ilahukum ilahun wahid فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون har wannan ayar ita ma ya ci gaba da kwamfata ta da irin wannan mummunar tafsiri wanda zan zama muku abin da ya ce kun ga wannan abin baya buƙatar raddi inda haka alqur'ani ake karanta shi ana fahimtar sa ai ba wanda ba za ka kauce wa qur'anin ba eh duk ayar da ka ja sai ka bankara ta ka ce kaza take nufi kuma wane da wane ne kaga babu wanda zai tsira to wannan tafsirin ya taɓa yi babu wani hadisi da Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa fasar ayar da wannan tafsirin babu wani sahabi da ya fasar ayar da wannan tafsirin kuma a cikin littafin musulmi kaka ba inda za ka ga irin wannan tafsiri in ba irin wannan bai abin da ta tafai ba saboda haka muke tsawatarwa akan irin wannan muguwar aƙida domin aƙida ce da wato kamar yanzu shi wannan bai bar wata aya ba da yake ganin zai iya cin mutuncin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a karkashin ta sai da yayi irin wannan fasara wannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da aka yi a cikin littafin da yawa Allah ya ci gaba da cewa ilahukum <clears throat> bismillah إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون Allah ya ce ilahukum ilahun wahid innahu la yuhibbul mustakbirin ubangiji ya ce ilahukum ilahun wahid abun bautar ku abun bauta ne guda daya fallazina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkira waɗanda ba sa imani da ranar lahira zukatan su masu inkarin haka ne masu musun haka ne wa mustakbiruna kuma su masu girman kai ne la jarama haqiqatan anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linuna haqiqatan haqqan ubangiji yana sane da abin da suke boyewa da kuma abin da suke bayyanawa innahu la yuhibbul mustakbirin kuma shi baya san masu girman kai mu karasa abin da mai wancan fassara ya fassara ayat Allah da yake ilahukum ilahun wahid abun bautar ku guda ɗaya ne sai ya ce fa innahu kama qala na haka abin yake kamar yadda Allah ya faɗa sai ya ce wa amma ƙaunuhu fallazina la yu'minuna fallazina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum min qira'ati fallazina la yu'minuna waɗanda ba su yi imani ba kaga Allah ya faɗa cewa fallaje la yu'minuna bil akhirati hmm. waɗanda ba su imani da lahira ba sai ya ce la yu'minuna ya'ni la yu'minuna bir raj'ati annaha haqqun wanda ba su yarda da raja'a ba raja'a shine cewa sai da zai dawo zai dawo kuma zai hukunta duk waɗanda da suka yi masa kwaci wanda ita ce raja'a Allah ya faɗi fil akhirati shi sai ya yake sai ya jona raja hmm. shi falladina la yu'minuna ay la yu'minuna bir raj'ati annaha haqqun sai ce qulubuhum munkira zukatansu masu inkari sai yace ana nufin qulubuhum kafira zukatansu kafirai wa amma qawluhu wa hum mustakbirun da Allah ya ce wa hum mustakbirun yace yana nufin an wilayati ali suna girman kai ba su yadda ali ya zama shugaba ba mustakbiruna suna yi wa Allah girman kai da wannan sai ya ce Allah ta'ala ya ce to قال الله لمن فعل ذلك وعيدا منه sai Allah ta'ala yake gaya ma wanda ya aikata haka domin narko gare shi la jarama anna Allah ya la ba yusiruna wa ma yuzinu innahu la yuhibbul mustakbirin to wannan shine irin bankarar da aka yi wa ayar saboda ba don wani abu saboda a zagi bayan Allah na kwarai a ci mutuncin su aka kuma jingina irin wannan fassara mummuna ga wani bawan Allah da ta samu karbuwa to muna faɗakarwa ne domin a fahimci munin da take cikin wannan aƙida aƙida ce da ita kaɗai in ka barta ita kaɗai. za ta kashe wato tana ɗauke da sinadarin kashe kanta wato aƙida ce mai ɗauke da sinadarin kashe kanta shi yasa ma ba sa faɗuwa shi yasa ba za a iya fitowa cikin jama'a a faɗe ta ba sai dai a bari sai an yi maka shigo shigo ba zurfi sai ka yi nisa shi kenan lokacin da ake cewa mutum ya yi nisa baya jin kira to a lokacin da kuma za a rika kayan da kai kaɗan kaɗan kana gani to amma mun za mu faɗa saboda mu aƙidar mu ba ma koyi ta ba wani abin da ke ko menene muna fitowa mu faɗe shi ɓaru ɓaru ba wani abin da muke koyewa to duk abin da kaga ana koye shi ba a so a sani to lalle akwai magana lalle akwai magana gaskiya ba a ba a ba a koye ta to ake a faɗa ta fasda bai ba su umar ka je ka fasa kwari ka faɗi abin da aka umarce ka to amma an kaga ana cewa a'a a ɓoye wannan a ɓoye wannan ka a faɗa ma suwa da wannan to akwai akwai akwai wani abu a ƙasa A hauza yake cewa in ka ga wasu mutane biyu sun koma suna kusa ba sa son san abin da to ku sani suna gina ƙasa ne in ba ƙasa suke gina ba fito kowa yanzu mana mai suke faɗa in dai addini ne kuma ita aƙida ai so ake kowa a gina masa aƙida ba so ake yi a ita rushe aƙida ba saboda haka aƙida bayyana ta ita ce farkon ma abin da ake so a bayyana don haka wannan ayar ita ce insha Allah abin da za mu yi matashiya a kansa gobe bi iznillah da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in sha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida law shopping complex daura garin da ba na wunti kasuwar wunti bauchi bauchi sir nigeria ita ce jira muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga nan mu a cikin harshen turanci 0 60 30 2275 wassalamu alaikum rahmatullah